الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته والسنة بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقهوا قولي باهك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da 21 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 15 kenan ga watan 11 shekara ta 2003 miladiya idan ba a manta ba a jiya mun tsaya ne a karshen aya ta 43 cikin wannan sura mai albarka suratul nisa yau kuma za mu tashi farkon aya ta 44 akwai takaddu da aka rubuto kamar haka wannan yana cewa ya halatta mai itikafi bayan karatun alqur'ani ya rinka karanta wani littafi daban a lokacin itikafin ba alqur'ani ba itikafi na nufin kauracewa daga dukkan al'amura da suka shafi duniya sai dai mutum ya fuskanci lahirar sa dangada gada ta yadda babu yadda za a iya fuskanci wani abu na duniya sai abin da larura ta wajabta masa kamar ci da sha da kuma kewayawa ban ɗaki banda wannan duk abin da zai yi so ake zanto ibada karatun alkur'ani zikiri salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasbihi addu'o'i da sauran al'amura makamancin haka amma karanta wani littafi daban wanda ba wannan ba to kamar zai nesanta shi daga hakikanin ma'anar itikafi sai ba in wata mas'ala ce ta addini su daure masa kai ya so ya gane ta ya karanta a wannan lokacin kuma ya ajiye don ya ci gaba da sauran ayyuka na itikafi wanda ya tarawih zai zo ya tahajjud da mun ce da tarawih da tahajjud duk abu da ne illa iya ka addar da kawai inda za ka yi ta ɗaya ta uku ko kuma za ka ƙara akan haka bayani akan wannan ya gabata cikin darussan da suke ya hukuncin mai yin sallah a gaban liman ka'ida ya kamata ma mun ya kasance a bayan liman ne sai in bayan liman din ya cika sai da babu wuri to idan mutum ya sallah a gaban limami babu laifi wannan ita ce fara a mazabar maliki kuma ku babbar ko salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salaman da haka aka sanya wa aljanna din gidan sallama lahum daru salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم da haka ya kamata mu gane cewa durƙusawa lokacin lokacin yin gaisuwa al'ada ce ba addini bane ba kuma irin al'adar da ya kamata a daina ta don ta haka karo da addini wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je kasar Sham sai yadda da ake girma manya idan za a ga yadda su sai an dukuta da haka lokacin da ya dawo sai ya zo shi ma zai gayar da annabi a wannan yanayi kasar Sham ko kasar Habasha lokacin da ya dawo zai gayar da annabi a wannan yanayi sai manzon Allah ya hana shi yace law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha min idha hatta in inda zan sa wani yayi wa wani sujada wato da na umarci mace ta yawa mijinta su gada don girma shi a kanta a nan gudun sai manzon Allah ya daina durƙuso suna na sujada wato kamar nau'i ne cikin nau'ikan sujada sai dai bai kai matsayin tsora goshi a ƙasa ba da haka dai bai dace ba gaisuwa a yi durƙuso da ta wajen gaisuwa da wato idan mutum ya zo a tashi da kuma tsayawa a bayan shi lokacin da yake zaune ko yake karatu ko yake fada ko yake jawabi in ke gaban kasa ne ko gwamna ko wani abu duk wannan al'ada ce wadda waɗansu mutane ke yi kafin zan musulunci bai kamata ko ne ne su gaba da yin ta ba. Yake cewa zai yi aure amma sai aka ce da shi ko ya tsayawa matan da zai aura ɗan waɗansu kayayyaki wanda shi a fahimtar sun saba a musulunci ya zai ya aure ta ko ya fasa tun da kasa kai kana ganin sun zaɓa musulunci ai sai ka daina ki ki dai da za su ba kai kuma to kan amma magana sai saba wa addinin musulunci haka da gaggawa magana sai da ai ta wajen wa'azi kuma muna cikin da suka zahafa a kanta amma idan mutum yi tsayi zai da cewa akwai abubuwan da bai kamata a yi su kan gaba ɗaya ba ba za su rika wata makafa ba a cikin shari'a abinda ba a so matsantawa ɗa namiji lokacin da zai aure amma dan Allah sai ya nuna auren da yafi albarka shine auren da mijin bai shiga ta ba wajen aure ababan da aka dora masa nauyi da shi na yawa ba amma aure wanda yake an wahalar da miji kawo kaza kawo kaza to Allah na cire albarka da ke ciki ko ya rage ta ko ya cire ta gaba ɗaya ko ya rage ta amma idan mutum ya kasance ya yi kaya ne da mace ya kawo tufafi da sabulun na da man shafawa da waɗansu kayan ado waɗanda zai halinsa ba a matsanta masa ba ba a ɗora masa abin da ya fi ƙarfinsa ba wannan ba za a ce ya ci karo da shari'a ba kai musamman idan an yi masa fassarar cewa duk yana cikin ma'anar sadaki domin inda za ka san akwai gyara a cikin al'amuran za a ce ka je kayan zance kai kayan da ke sai ka kayan ni ahalin suna ne wannan duk gida ne ba zan yi ba amma lokacin da aka kawo ta aka kawo da gado da katifa da tukwane na girki ba za ka ce kuma ni ahlus sunna ne ba za a kawo gida a gida ba irin sunna ce wannan ke idan ma an yi gyara ba ka ta ai mu ahlus sunna ne ba ma karban gyara duk za ka ɗauki huna ka ajiye a gidanka to kaga ai ya kamata idan ka ce kai ahlus sunna ne ba za ka yi kayan zance da mai da tuwafi ko ne ba ka da ke kawai kaulan wahidan su ma sun iyaye su ce su ma za a kawo maka amarya ka bayar ta daga kayan jikin ta sai sabbi kawai su faya sauran da za su da gado da katifa da ne da tsaki da komai da komai tun da ka ahlus sunna ko wani sa muke sa wancan gida ne ba ma cewa wancan gida ne ba wanda aka taɓa kawo wa tafiye da gadaje yake a mayar ne ahlus sunna ne wannan gida ne ne bai yi ba amma da an ce kawo sai a mu ahlus ne ina jin kun gano bakin garin saboda haka yana da kyau a dudduba abubuwan yadda dan haka dai abin da ke yi ne ni a fahimta ta dan an ce ka je ka mata kaya wannan bai zama laifi ba sai ka yi dai halin ka abin da yake bai dace iyayen shi ba su tsora maka abin da ya fi karfin samun ka wannan kan bai halatta ba kuma wannan yana kunce kofar yin aure a wa mutum abin da ya fi karfin samun sa idan mutum ya kawo abin da yake daidai samun sa ne sai a karba shi kenan sai a aure sai Allah ya sanya albarka ce amma a ce sai an yi kaza irin na wancan irin na gida kaza to a nan gurin kuskure yake shiga kuma a nan gurin Allah ke cire albarkar da ke cikin aure din sai sai ta gaba ɗaya sai rage ta Allah ya tsare zamu mu tashi aya ta 44 ubangiji ta ala sai alam tara ilal ladina a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع واسمع غير مسمع وراحنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا بينك ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب alam tara kun baka duba ilal ladina utu nasiban min alkitab zuwa ga waɗannan da aka ba su rabo na nasib alhazzi rabo na ilimin wani littafi da aka saukar musu yastarina dalala amma tare da haka suna sayan fata ma'ana sukan zaɓi rayuwa akan fata sama da rayuwa akan gaskiya wa yuriduna an tadillu sabil kuma suna son ku kaucewa tafarkin gaskiya ku musulmi ku biye musu a kan san sun ba ka san waɗannan mutanen ba ba ka da labarin su ai Allah ya labarta maka su a wani bangare na ayoyin alqur'ani mai girma a cikin waɗansu surorin daban wato cikin ahlul kitab ne yahudu ko nasara kuke ta fatan ina ma a ce an bi su akan abin da suke kai na barna wanda kafirun min ahlul kitab la yardunakum min ba'di imanikum kuffara da yawa daga cikin ahalin kitab sun so ina ma a ce kun da kun bar addinin ku ku shiga na sannan ku kafirai bayan ku da kana da imani wato kini suke da wannan matsayin kamar da Allah ke wadda fa'ifatun min ahalin kitab la yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun da yawa daga cikin ahalin kitab sun so ina ma a sun halakar da ku sun batar da ku daga kan tafarki madadi kun sa sun kauce wa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce amma ba kowa za su fatar ba sai kawo nan amma kun su sani ba wallahi a'lam bi a'da'ikum ubangiji ta'ala shi ne mafi sani dangane da kowa ne abokanan adawar ku makiyanku da haka yake labarta muku su dan ku shiga taitayin ku wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira ubangiji ta'ala ya isa a matsayin majibincin lamari in dai Allah ya tsaya maka zai kunci lamarinka to babu abin da zai wahalce ka sannan ubangiji ya fita a matsayin mataimaki matukar ubangiji ta Allah ya kawo maka taimakonka to kai kan ka riga ka kana faraka in yusrikum Allah fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dal ladhi yansurukum min ba'di wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun idan ubangiji ta Allah ya taimake ku to babu wanda zai nasara akan ku idan kuma ubangiji ta'ala ya tafar da ku bai ba ku taimakon ka ba to wane ne yake taimake ku ba Allah kan ba ba wanda ya taimake su wasu ba wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira ubangiji ta alatu min alladina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadi min alladina hadu cikin waɗanda suka ce su yahudi ne akwai waɗanda yuharrifuna al-kalima suke canza kalmomi na at-taura ko linjila ko kuma kalmomin at-taura amma wabu daga wuraren da aka azar abinda ake nufi da canza kalma daga wajenta shine imam al-bukhari ya fassara cikin ingantaccen littafin sa fassara aya ba yadda take ba fassara kalma ba yadda Allah yake nufi ba mutum ya dauke ta bakuwar ma'ana wadda ta dace da ayar ba ya bata dan cimma manufarsa shine ya hada sunan kalma amma wabi wannan kuma aiki ne na yahudi ubangiji ta ala ya faɗa wani abu sai su canja da wata fassara daban wanda ta dace da sauran su dan kawai su cimma manufarsa ta duniya lafazin at-tahrif yana nufin canja abu ko mutum ya shi kuma a tahrif zai iya yawa ta hanyar ka canja wata kalma da wata an ce kaza sai ka canja ta ko kuma ya kasance ga kalmar tana nan yadda take a cikin littafin da aka saukar baka musanya ta ba amma ka ba ta ma'anar da ba ta iya daukar ina fata ta fahimta kaga canja wata kalma da wata ta iya yiwa ta hanyar karin harafi ko rabi ubangiji ta ala ce da su wadkhulul baba sujadan wa qulu hitta naghfir lakum khatayakum wato ainihin ku shiga daki na baitul maqdis ko gida na baitul maqdis masallacin kudus kuna masu kaskantar da kai ga Allah kuna masu sujada a gare shi wa hutta hitta lafazin hutta yana nufin ihfaz anna khatayana ku ce ya ubangiji kan kare mana kurakuran mu gafarta mana zunuban mu a madadin su faɗi kalmar hutta sai suka ce hutta suka ƙara nunin a tsakanin ha da fa kaga hutta sannan hitta kaga wannan tahrifin kalmi amma wa bi'i wato ubangiji ta ce ku nemi gafara ko kuma suka ce himfa ma'ana suna izgili da Allah suna wasa da Allah suka ce ai sama an ce kole hukka sai suka ce himfa ka ga wannan tahrifin kalma min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima mutan ya kalmomi daga inda aka aza su fassara wahayi sabanin abin da Allah yake nufi da shi wannan al'ada ce ce da haka dukkan wanda yake fassara aya dan ta dace da san zuciyarsa ko ya fassara wani hadisi na manzon Allah dai dace da san zuciyarsa to kamar yana cin kayan gadon yahudi Allah ya tsare ayar min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima malamai suka ce min alladhina wato wannan mubtada ne a wato kabar ne mubtada din ka kaddara shi ake yi yuharrifuna al-kalima sifa ce shi mubta daɗin wato na allazina hadu qaumun yuharrifuna kalima amma wabi kaga yuharrifuna kalima jumla ce kuma wato kalma ce wadda take ismi sannan kuma na kira kaga kenan abin da ke biyo bayan na kira in ya zanto jumla ce sai ta zanto sifa ce domin aljumal ba'da nakirati sifatun wa ba'da al-ma'arif ahwalun kaza da malaman nawa suka yi duk jumla in ta zo bayan kalma kira sai ta zanto matsayinta da wannan nakira din kamar annati wal man'ut amma idan ta zo bayan kalma ma'arifa sai zanto matsayin ta hal ne wannan jumla din hal ne dan haka dai min allazina hadu qaumun yuharrifuna al-kalima waɗansu kuma suka kaddara cewa min allazina hadu man yuharrifuna al-kalima amma wadu in ka ce qaumun yuharrifuna al-kalima ma'ana ta yi man yuharrifuna al-kalima amma wadi uhu dai duk dai ma'ana ta yi wa yaquluna suna cewa sami'na wa asaina mun ji amma mun saba kai tsaye haka suke faɗa manzon Allah mun ji amma ba za mu ji ba wasma da musma'in wasma ka saurare mu gaira musma'in amma kai kar ka zama mai saurare kalmar gaira musma'in din nan tana daukan ma'anan tana daukan ma'anan addu'a idan ta dauki ma'anar addu'a sai zanto wasma gaira musma'in wato la sami'tu kenan ma'ana kada Allah ya bata ji ma'anar kar Allah ya bata ji ma'ana mummunar addu'a suke masa cewa da mutuwa domin wanda ya mutu ne baya ji innaka la tusmi'u wala tasnu summa du'a ya zama mudbirin ko kuma munin addu'a suke masa cewa Allah ya tafiyar da jinsa ya zama kurma shine gaira musulmai kar ka zama mai ji amma idan mun dauke ta cewa wasu ma gaira musulmai ba jumla ce du'a'iyya ba jumla ce wadda take khabariya wato sai zanto ma'anata wasu ma gaira musulmai wato ji abin da zamu faɗa maka amma kai ba abin ji bane a wurin mu lokacin da ka faɗa wato kamar su yahudawa suna nuna sai dai manzon Allah ya faɗa su ji amma bai isa ba ya faɗa su sai dai su su faɗa shi ne wasu ma zai musulmai sannan kuma sukan ce wa ra'ina kalmar ra'ina tana ɗaukar ma'ana guda biyu mai kyau da mara kyau idan ana ɗauka idan ana rashin ma'anar mai kyau ra'ina sai zanto ma'anarsa in zirna ka ɗan saurara mana sahabbai sukan faɗa manzon Allah haka lokacin da yake karantar da su wani adadi na ayoyin alqur'ani yan an kai inda mutum zai iya rikewa sai ra'ina ra'ina ma'ana ya isa haka ya isa haka dan jira mana haka in mun haddace wannan ko mun kiyaye wannan ba zo mu kara to wannan kyakkyawar ma'ana ce da haka sahabbai ke amfani da ita lokacin da manzo Allah ke karanta da su alqur'ani ma'anarta ta biyu mara kyau ra'ina yana nufin wawan cikin mu ko dolan cikin mu ko baki dahu bin cikin mu to sai su yahudu suke faɗin su suna nufin wannan ma'anar ta biyu suna cewa da manzon Allah ra'ina a fakaice idan an ce me yasa kuka ce haka sai sai ai kuma sahabbai kun ke faɗa idan yana karanta da ku haka muke nufi amma a zuci suna nufin kaskanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ra'ina layyan bi alsinatihim suna faɗin haka wato suna masu karkatar da harshen su su faɗi ma'ana wadda suke mara kyau da gangan wa sa'anan bidin kuma da manufar suka a cikin addini layyan da kalmar fa'anan dukkanin su hal ne ai lawina bi alsinatihim wa fa'ilina fi ma ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wa sallam min ta'alim al-islam wato suna masu kautar da harsunan su daga hakikanin abin da ake nufi idan sun zo karantawa sai su ƙara harafi ko su rage don su kautar da ma'ana sannan kuma suna sukar addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo shine wata min fiddin sai Allah ce walau annahum sami sami'na wa ata'na inda za su ce mun ji mun yi da'a da biyayya wasma wanzurna kuma inda za su ce da annabi wasma su ce da shi kuma wanzurna wasma dan saurare mu wanzurna ka dan jira mu ya isa haka da kake tsora mana bari mu karasa ko mu fahimci sauran kafin ka kara mana da za su faɗa ta da kana khairan lahum da ya kasance shine mafi alheri a gare su wa aqwam kuma shine yafi mai kakkiyar hanya walakin sai dai la'anahum Allah bi kufrihim Allah ya riga ya tsine musu saboda kafircin su fala yu'minuna illa qalila ba za su imani ba sai kadan ma'ana imani wanda yake kawai nasu nuna maka da baki sun yarda da kai amma hakikanin gaskiya ba ba imani ne wanda yake karbabben irin wanda zai zama sanadiyar irin mutum daga wuta da kuma shigar su gidan aljanna ba ma'ana a madadin kalmar ra'ina da sai unzurna a madadin wasma gairu in kawai sai wasma da za su faɗa haka Allah ya ce da kana khairan lahu yasa Allah ya ce da sahabbai ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u wa lil kafirin azabun ya wadanda suka imani daga yau ku dana cewa da annabi ra'ina duk da kuna nufin ma'ana mai kyau cewa dan saurara mana muhaddisi kafin ka kara kafin ka kara mana wani karatun ku daina fadin ta tunda tana da wata ma'anar mara kyau sai dai ku ce unzurna wanda yake ma'ana guda ɗaya gare ta kuma kyakkyawar ma'ana wadda ba ta kunshi batanci ga manzo sallallahu alaihi wasallam shine walakin la'anahum Allah bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila sai Allah ta ya ayyuhalladhina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min قبل أن نطمس وجوها فنردها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما ya tabbata a cikin littafin ibn jarir tabari na tafsiri riwaya daga abdullahi dan abbas da sanadi wanda mafi karancin abin da za a ce masa sanadi ne wanda yake haka abdullahi dan abbas ce kallama rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ru'asa manzo Allah ya kirayi waɗansu waɗanda suke shugabanni cikin malaman Yahudawa yayi musu magana kamar su Abdullah ibn Suriya da Ka'ab ibn Asad yace da su ya ma'asharal yahud ya ku taron Yahudawa ittaqullaha wa aslimu ku tsoraci Allah ku shiga cikin musulunci fa wallahi innakum la ta'lamuna anna alladhi ji'tukum bihi al-haqq kun fi kowa sanin cewa abinda na zo muku da shi gaskiya fa kalu sai suka ce ma na arfu zalika ya muhammad mu ba wani gaskiya da muka fahimta a cikin maganar ka wajahadu ma abinda suka sani din sai suka yi musu da shi da gangan wa asarru alal kufri suka ci gaba da zarcewa akan kafirci fa anzalallahu fihim sai Allah ya saukar da wannan aya yace ya ayyuhal ladina utul kitaba ya ku waɗanda aka bai littafi wato littafin at tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum ku yi imani da abinda muka saukarwa manzon Allah wanda yake gaskata abinda da ke tare da ku wato littafin alqur'ani bai ci karo da asaura ba bai karya ta ba ya tabbatar da cewa akwai littafi sunan shi attaura kuma an saukarwa wani annabi mai suna annabi Musa alaihi salatu wassalam da haka musaddiqan lima ma'akum littafi ne da yake gaskata abin da yake tare da ku ku yi imani da shi min qabla an naqmisa wujuhan tun kafin mu safi fuskokin ku fa naruddaha ala adbariha mu mayar da su baya malamai suka ce shafe fuskoki ana nufin tun kafin a cire tasirin gaban da ke cikin fuska gaba nawa ce a fuska kaga akwai ido ga bayar idan ubangiji ta ya cire muku gani sai da ba ku gani da shi ba za ku samu sako na launi ba wannan fari ne wannan baki tunda kun ga gaskiya kun kibinta sai a muku mummunan sakamako da wannan akwai gaba ta hanci wanda ke bada sako na shaken abu mai kalki ko wanda yake mai wari to ku yi maza ku yi imani in ba haka ba ubangiji ya cire tasirin da ke cikin kafofin hanci na bambance abu mai wari da mai kalki sannan kuma akwai gaba ta harshe wadda ita ce ke ba da sako na ɗanɗano ɗaci ko zaƙi ko garɗi ko hamami ko dai kun imani ko Allah ya mayar da harshen ya zanto kawai wata tsoka a cikin baki ba ta iya bambance tsakanin jijiri da suka ne ku yi imani bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabla an natamisa wujuhan sun kafin mu tace fuskokin ku gagaban amma ba sarkace waɗansu malamai suka ce a'a min qabla an natamisa wujuhan tana tare wajen fassara da fanaruddaha ala adbari wato tun kafin mu shafe fuskoki mu mayar da su baya abin nufi mu bayar da idanunku baya mu rika gani ta baya mu bayar da hancinku baya kada an canja an rikida halittar mutum kenan idan ya so idan mutum zai tafiya a madadin yayi gaba sai dai rinka yi da da baya da baya kenan ka hakara sai dai rinka tafiya ta da baya da baya ubangiji ta alaka mai iko ne akan haka da haka ya razanar da su ya firgitar da su ku yi maza ku yi imani ko mu yi haka ana anahum kama an da asabar san in ko ba mu muku wannan ba waɗanda suka ƙi imanin sai mu la'ance su mu tsine musu irin yadda muka la'anci ashabar sab wanda aka hana ta kamun titi ranar asabar shine waɗansu mutane da suka wuce baya a tarihi waɗanda ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo kissar su a cikin suratul a'raf daidai gabar da Allah ke cewa was'alhum anil qaryati allati kanat habiratal bahri iz ya'duna fi sabti iz ta'tihim itanuhum yawma sabtihim sirran wa yawma la yasbituna la ta'tihim kazalika nabluhum bima kanu yafsukun mutane ne aka hana su kamun kifi ranar asabar sai ubangiji ta ala ya jarrabe su don ranar asabar sai kifaye su fito gabar teku har su fitowa daga cikin ruwa ka je su ma ba za su gudu ba ranar da ba asabar ba a sauran ragowar kwanakin mako ka je ka jefa koma ka sanya kayan tarkonka fatsa da komai da wuya ka kama kifi ubangiji ya ta ala ce kazalika nabluhum kamar haka ne muke dan mu jarrabe su to sai mutanen suka rabu gida uku wadanda suka ce su karshe sun kama kifin sunna wadanda suka ce mu ba za mu kama ba amma ba za mu hana wanda yake ya kama ba wadanda suka ce ba za mu kama ba amma kuma ba za mu bari a kama ba sai mun yi umarni da kyakkyawa mun yani daga mummuna kaga sun rabu gida uku ce su wadanda za su kama kifi ke kan da ya zo koya musu ta dabara yace kama kifi ba ranar asabar ka hana ku ba to ranar asabar da kifin ya fito da yawa a gabar su za ku je wani katar rami a gefe ɗaya kamar irin zabuwa ɗin nan ko dam babba sai ku yi wata magudanar ruwa wata hanya da ruwa zai bi daga babban tekudin zuwa wata ranar asabar kifaye sun fito da yawa sai ku shiga cikin ruwa ku ta kore su suna bin wannan hanyar ruwan su zo wannan karamin rizaguwa din ko wannan dam ɗin idan sun shiga sai ku daɗe hanyar sai ku kyalasu wasu wace gari hanyar da ta suka kama kayan wannan dabarar ce ɗan wato shi ɗan yana ƙawata ɗan adam waɗansu malamai suka fi abin da shi ɗan ya musu kenan saboda haka waɗancan masu umarni da kyakkyawa suka fi bai kamata ku yi wannan ba idan kuka yi haka wato an duke nan ba a tsira ba domin a takaice dai kun yi kamun kishi ranar asabar amma suka ki yarda da karshe ubangiji subhanahu wataala ya halaka su ya bambara su ya mayar da su barai ya kaskantar da su yake da su komai kira da su na fasiki fasiki wato ku zama barai kuna kaskantar su haka aka mayar da halittar su waɗanda suka yi umarni su kyawa suka hana mummuna Allah ce an zainal ladzina hauna an su waɗanda ba su yi kamun kifin ba amma ba su hana ba sai Allah ya shiru bai yi magana su ba waɗansu malamai suka ce suna cikin azaba waɗansu malamai suka ce ba sa cikin azaba dan ce mafi inganci suka ce ba sa cikin azaba sai dai ubangiji ta ala kawai yayi shiru ya kyale su ba su yi abin yabo ba ballantana a yabe su ba su yi abin kuje ba la lahum wala alaihim to amma wannan a shari'a su kenan amma mu a shari'a manzo idan ka ga ana barna zaka iya hanawa baka hana ba ai ba zaka ce lalaka wala alaika ba lalle kai talayya dan Allah ce kadana zala alaikum fil kitab an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yastahza'u biha fala taqawdu ma'ahum hatta yaqulu fi hadithin ghairi إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون mu sai ka hana sannan ka fita in baka hana ba ka zauna a ciki kana ganin masu barna to lallai kai ma kai tare a cikin barna matukar ka zauna a wajen baka hana ba yasa ya lokacin Umar bin Abdul Aziz kamar da na kawo muku labari da nan aka kama waɗansu mutane suna kan barasa an zo za a yi musu bulala ta mata ya giya ta iri daga cikin shi daga hannu ce wallahi azumin nafila ne ma a baki bai sha komai ba hasali ma azumi ne ke Umar dan Khattab sai cewa mai bulala fara da shi Umar da Abdulaziz yace a fara da wannan mai azumin sai karanto masa wannan aya wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfar biha wa yustahza'u biha fala taqawdu ma Allah ya saukar a cikin littafin sa in kun zauna inda ake sabo ake kangarewa Allah kar ku zauna tare da masu sabon ku tashi ku ba su har sai sun daina kwadawo amma in kuna yi kana wajen kai ma kai tarayya da shi ya wani bincike da aka yi san waɗansu shekaru da suka wuce a baya ana maganar illar taba sigari wasu ake cewa illar ta ya kai na idan ma tana tare da mai sha kai ba ka sha kai ma za ka samu inda za a ce zai samu datti cikin ganganin madara a shekara sakamakon sha kai da kake zaune da shi ba ka sha amma kana tare da shi za ka samu cikin ganganin rob kaga wannan zama da madaukin kawa ya kawo maka farin kai kenan <laughs> ma'ana dai in ka zauna da mai sako yana yi mu a cikin shari'ar mu ko saka babu in baka masa inkari ba za ka yi tarayya cikin laifi ubangiji ta ala ce auna anahum kama la'anna ashabas sabt ashabas sabt sun wadannan mutane da aka hana su kamun kifi ranar asabar to wannan kuma ya shafi hudawa ne kadai amma mu yanzu addini mu dan kai kamun kifi ranar asabar babu komai akan kama hana ka ba wa kana amrullahi mas'ula al'amarin ubangiji ya kasance abin zartaswa ne al'amarin da yayi da yayi nufin halakar da al'umma abin zartaswa ne mala'iku za su zartas ta hanyar da Allah madaukakin sarki ke so inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ubangiji ta'ala baya gafartawa ayi shirka da shi amma yana gafarta abinda bai kai shirka ba ga wanda ya ga dama wa man yushrik billah dukkan wayin da ya tarayya da Allah cikin ibada faqad diktara isman azima hakika ya kirkiri laifi wanda yake mai girma ubangiji da Allah baya gafarta shirka to malamai kun suna yin bayanin shirka akwai karama akwai babba sannan ma akwai ashirkul khafi wato karamar shirka malamai ke fassara cewa kayyasirin riya kamar yar karamar riya wato karamar shirka ce to da Allah ce baya gafarta shirka to yana nufin babban shirka ko har karamar shirka dan yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi baya gafartawa idan aka yi shirka amma yakan gafarta abin da bai kai shirka ba ga wanda ya gana waɗansu malamai suka ce babbar shirka ce yake nufin baya gafartawa matukar mutum ya mutu bai tuba ba amma karamar shirka wannan a'i ya sayawa mutum waɗansu malamai suka ce a har karamin shirka sai in ya tuba za a gafarta mata amma matukar ya yi riya ko min kankantar ta sannan ko bai tuba ba kan wannan riyar har ya mutu laifin riyar yana nan yana jiran sa gobe kiyama domin birin larabcin inna allaha la yaghfiru an shiraka bihi inna allaha la an shiraka bihi lafazin an shiraka an da abin da ta shiga cikin sa na fi'ili mudari kaga ai ana tawilinsa da masdari wato al-ishraku kenan sai zanto yadda larabci yake inna Allah la yaghfiru ishrakan bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha kaga ishrakan nakirati fi siyaqin nafi wa hiya tufid al-umum ina ba an fahimta la yaghfiru ishrakan bihi Allah baya gafartawa kowace irin shirka da za a yi da shi karama ko babba domin ishrakan wanda su ne mahallin da an da fi'ili mudari suka shiga wurin israka suka shiga da wani maddar ne ga dan kira ne wannan kira cikin yakin nafi tufid al-umum kamar yadda malamai suka san sallama da wannan ka'idar wannan ke nuna mana munin shirka ko mun kan kanta Allah ba baya gafartawa to bana na ko babbar shirka Allah ya tsare mu sallatu ألم تر إلى الذين يزكون في يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا وبين ذا ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم ثم باكر لابار وقال نندس كيف ألك كيكا وننسوا su da kansu su tsarkake kansu su ce su mutanen kirki ne su ka ne su ka ne kana da labarin su ka san da su ko baka sani ba balillahu yuzakki man yasha bal ubangiji ta ala ke da ikon tsarkake wanda ya so wala yuzlamuna fatila su mutane ba za a zalunce su ko da gwargwadon fatil fatil shine zare da ke cikin kwallon dabino yayin da ka cinye dabino kwallon za ka ga wani dan zare zare a ciki a cikin tsaba gwargwadon wannan Allah ba zai zalunci dan adam ballanta na kuma abin da yake wannan girma wato wannan bayani na na kaiwa matuƙa wajen adalcin ubangiji subhanahu wataala da waɗannan mutane da suke tsarkake kawo su su yahudi sun faɗa suna cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'u wa qalat al-yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u suka ce wai ne ƴaƴan Allah kuma su masoya Allah kuma sun faɗa suna cewa lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara babu wanda zai shiga aljanna sai wanda yake ba yahudi ko ba nasara kaga ai kace kai sun ce kamar masalan nar illa ayyaman ma'dudat wuta ba za ta taba su ba sai wadansu ɗan kwanaki kaɗan ababen kidayawa ba su da yawa sannan daga baya su fita su aljanna wannan duk nau'i ne na tsarkake kai shine Allah ya alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum da haka ba a san mutum ya zanto mai tsarkake kansa dukkan ka da ka ka zama malami ka zanto sarki ka zanto shugaba ka zanto mai adalci ka zanto mai taimaka addini da dukiyarka da iliminka da makaminka ka bari waɗansu su faɗa ya fi daɗi sama da kai ka faɗa da kanka dan lokacin da ka faɗa da kanka aini ni nake kaza nake kaza nake kaza ma'ana kana kokarin tsarkake kanka kenan akwai wanda ba zai zo ce ni nake kaza ni nake kaza ni nake kaza ba amma zai kokarin kawo labarin ana faɗa kuma yana jin daɗi duk da haka dai ubangiji ta Allah ya san abin da ke cikin zuciyarka ya alamu ka'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur ya san fatar kallo da mutum yake ma na kuma abin da zuciya ke koyewa duk yi ta Allah ya sani kuma zai yi mutum sakamako a kai don haka abin da suka rinka yi din nan na tsarkake kai bai dace ba kuma bai dace wani mutum ya tsarkake kansa ba kuma ko gani ma wani na tsarkake shi a gaban idan ya kamata ya hana idan mutum ya zo yana zuga ka aike ne mai kaza aike ne mai kaza sai kamata ka hana domin zai iya kai ka ga halaka sai ya sa tun baka ruɗuwa da kanka sai ka ruɗu da kanka sai riya bata shige ka ba sai riya ta nemi ta ka tun kana yin abinka dan Allah ba ruwanka da kowa sai ka zo yanzu sai kuke idan kai ka ji wannan yaban makamancin wanda wani ya maka biya ko wani ya maka shekaran jiya ranar da duk ba a yi maka ba sai ka ji hauki ba shi kuma aikin alkhairi sai kana neman ladan ubangiji to wannan shine illa sai sa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin ibnu majah iyyakum wattamadiha fa innahu zab'u yace ku kiyayi yaba wa junanku a gaban idan juna domin yanka ne duk wanda ka yabe shi a gaban idansa to kamar ka yanka shi abin nufin ka masa illa ba kan kamar ba ma'ana za ka canja masa niyya sai koma yana niyya ba dan Allah da sai dan yaban mutane kuma shi yasa manzo Allah ya ce uhu kutarawa fi wajhil madahin wanda bai zo yana yaban ka a gaban fuskar ka ka dauki kasa ka watsa masa eh ko da wajen tsaurin aure ka bi irin marauka da suke cewa wani kan wani jikin wani daya da kai jalme ne ya dangi gidan wani abin da manzo Allah ke ba kudi zaka ba shi da sai ka sai ka watsa masa wannan kike ce sunna da nabi أنت كرامة وجوه المداهين قال الله وجد جرب أن نسمى ربيع جميل قوية يا أكبر قال الله لقد كنت بيك ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا الله يقول انظر كيف يكثرون على الله الكذب bai za su ba yadda suke kirkira ƙarya su jingina ma Allah ta'ala dan fadin su cewa nahnu abna'ullahi ne ayyan Allah ne ka ƙarya suka wa Allah to a hibba'u ne su ya Allah ne ƙarya suke ba san Allah su da kuke sarki suke ba unzur kayfa yaftaruna ala Allah al bai ba su yadda suka kirkira ƙarya suka jingina ma Allah wa kafa bihi isman mubila ya isa zunubi mabayyani mutum ya ya dauki ƙarya ya jingina ma Allah madaukakin sarki da haka lalle mu kiyayi tsarkake kanmu ko wani ya tsarkake mu ko mu ce mu kaza ne ko wani ce mu kaza ne ko mu yadda sallatu ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من نصيبا من الكتاب sannan ba ka ko rabo min alkitabi na ilimin littafi ko baka da labarin su ko baka san su ba mukan ce muku ko muku sani da saboda labarin alam fara ita ar-ru'ya akwai ar-ru'ya al-qalbiyya gani na zuci akwai kuma ar-ru'ya al-basriyya gani na ido ganin zuci abin da ake nufi da shi ilimi da haka ta alam fara wato ba za ka ce ba kun baka gani ba kun baka sani ba to amma haka aka saba faɗa a Hausa alam tara shin ba sa duba zuwa ga shin ba sa kallon waɗanda ba kuma hakan ake nufi ba shin ba ka da labarin waɗanda shin ba ka da masaniya game da waɗanda ina fata an fahimta don da Allah ce a alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil manzon Allah yana da rai ne ko a lokacin nan yana nan ne a duniya lokacin da aka halakar da su to sai Allah ya ce da shi baka gaba yadda Allah halaka yadda Allah ya aiwatar ya aikata da ashabul fili ai kaga ba za a ce maka haka ba tunda abin da ba zai iya ya gani ba tunda ba a san idan za a ba amma alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabul fili sun ba ka da masaniyar yadda ubangijin ka yawa ashabul fili manzo Allah ya sani ko bai sani ba ya sani tunda an yi masa wahayi ba da ko ba da za a ce ya gani ba a san idan za a ba ina fata an fahimta alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad to zai yi ga Allah ya ga adawa amma ya san labarin su ko bai sani ba ya sani tunda an masa wahayi dan haka alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad shin ba ka da masaniyar abin da ubangijin ka yayi wa adawa lalle manzo Allah ya sani sallallahu alaihi wa sallam ina ba da fahimta dan haka alam tara ila allazina utu nasiban min alkitab shin ba ka da masaniya game da waɗannan da suka ba su rabo na ilimin littafi amma tare da haka yu'minuna bil jibti wa tagut suna imani da gunki suna imani da taguti lafazin aljibiti malamai sun yi masa fassara gaba uku cikin tabi'ai da sahabbai ma wato waɗansu suka fassara aljibit shi ne wato asanam gunki kenan waɗansu suka fassara aljib cewa shi ne asahir wato matafi waɗansu suka fassara aljibit shi ne alkahin doka ina fata an fahimta da kowanne an fassara wannan aya yana ɗaukar ma'anan gunki yana ɗaukar ma'anan matafi yana ɗaukar ma'anan doka at kuma Umar dan Khattab ya fassara shi cewa ana nufin shaytan amma kuma lafazin at-tagut duk da shaytan na shiga cikin ma'anar at-tagut amma ba shi kadai bane tagut fassara mafi dacewa game da lafazin tagut shine fassara da Ibn al-Qayyim shine kullu ma tajawaza bihi al-abd haddahu min ma'burin aw matbu'in aw muta'a dukkan abin da yasa baya ya kusa da iyakar Allah wannan abin abin bauta ne kada in ingancin ne in eh, shaytan ne ya a wani abin ne kamar wani sarki ko shugaba da ya tursa ta mutane suke masa wani nau'in abin da Allah kaɗai ake wa ko kuma a'a wani wanda ake biyayya kamar wani malami da ya tursa ta mutane su binki su kyale Allah su binki su kyale manzon Allah ma'ana ya ta biyayya a kanta sama da biyayya da za a yi wa Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da dama daga cikin malaman sofaye suke kamar mace da an ganshi za ki ga aljanna amma da idan an ba Allah za a shiga aljanna idan an yi imani da Allah sai ne da an ganshi kawai za a shiga aljanna kaga wannan ai ganganci ne to wannan daga cikin nau'uka na ɗagutai kenan domin duk wanda ya sa mutane suka bar Allah suka bar manzon Allah suka bi shi ko suka ba ya zama ɗaguti da haka yau ne da zirki ya taguti suna imani da gunki suna imani da taguti la yaquluna lil ladzina kafaru kuma sukan cewa waɗanda suka kafarta ha'ula'i ahada min allazina amanu sabila ai waɗannan sune mafiya shari'a mafiya mai kakkin tafarki sama da wanda suka ce su mu'minai ne haka kafare suka rinka yi haka waɗansu da suka rinka yi ibn hibban ya rawaito hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da gare shi abdullahi dan abbas ce lamma qadima sa'ab ibn al-ashraf makkah ataihi sa'ab ibn al-ashraf sai daga cikin shugabannin yahudawa ne lokacin da yake ziyara makka shugabannin quraishawa suka zo suka zare shi fa qalu suka ce nahnu ahli shikayati wa sadana mu kannan daga gani mu ne waɗanda muke ɗaukan nauyin shayar da dukkan mutumin da ya zo garin nan zartan ɗakin Allah mu muke ba shi yansa wato suna kidaya ayyukan su na kirki wa sabana mu muke kula da ɗakin ka'aba din gaba daya da abin da ke cikin sa na gumaka duk muke ba su tsare da kariya wa anta sayyidu ahli yasrib ko kuma kai ke gaban mutanen Madina domin yasrib sunan Madina kenan a lokacin jahiliya fa nahnu khairun am hadha sunaydir al-munbatir min qawmihi yaz'umu annahu khairun minna kuma ne mafiya alkhairi ko wannan wanda wannan hafararren wasu na nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-munbatir min qawlihi wanda ya yanke al'umma ya rabu da su ya zama annahu minna ya zama ta yafi yafi alkhairi mu da su ya aikin alkhairi mu da gashi muna kula da aikin Ka'aba muna kula da wanda suka zo Makka za mu ba su ruwa za mu yi kaza za mu yi kaza wa yafi alkhairi ka abdin al-ashraf ya karanta littafin da aka saukar a da ya san cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin karshen zamani wanda a taura da injila suka bada bishara amma saboda kiki saboda hasada sai kalli waɗannan mutanen da ke bautar gumaka yake da su antum khairun minhu ai ko kun fi gara ku ne na amfanin sa wato yana nufin wai gara shugabannin Quraishawa na Makka da suke bautar gumaka sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan magana sai Allah ya saukar da wannan sai Allah ya saukar da ya saukar wa manzon Allah ababe guda biyu abu na farko inna shani aka huwa al-akthar abu na biyu alam tara ila allazina utu nasiban min al-kitab yu'minuna bil-jibti wa taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula ahda min alladhina amanu sabila kaga inna shani aka huwal abtar sai zan to ne game da kalmar qurayshawa cewa manzon Allah mara albarka ne ta mai yankakken baya mutane aka huyal abtar wanda ke kokarin na maka shine marar albarka ko mai yankakken baya sannan kuma alam tara ila alladhina utu nasiba min alkitabi yu'minuna bil jibti wa tagut sai dan to rabbi ne da mayar da martani da shi wancan ka'ab bin al-ashraf da masu aqida irin tashi wanda suke ganin wai kafare sun fi manzon Allah sai Allah madaukakin sarki kawo labarin yake to ya gafa irin abin da suka ce ko nuna dan da zina kafaru haula ahada min alladhina amanu sabila am lahum nasibun min al-mulk fa idan haka ne أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أولئك الذين لعنهم الله لن يقولوا a نسوني ولن الله ولا أنتوك يقولوا البركة أتكير رأيك ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا dukkan wanda ubangiji ta ala ya la'anta babu yanda za a ka samu mai taimaka masa wato sai wannan aya ta zanto la'anta ce ta saukar akan ka'ab ibn al-ashraf da masu aqida irin ta ubangiji ta ala ce am lahum nasibun min al-mulk fa idza la yutimmu an-nasira أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نصيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من قبله فقد آتينا آل أم أنا أنا وأتو أمتي ودفك منقطعة akwai am wadda take muttasila al muttasila akwai kuma al munqati'a wato ita am al munqati'a wato kenan ana kaddara ta ne da bal ma'anarta sannan kuma a bayanta sai a kaddara hamzatul istifhami sai zan to zan sai ne bal alahum nasibun min al mulk bari ma wancan zancen shin suna da wani kaso ne na mulki a hannunsu taskar mulki na hannunsu fa idan inda ake suna da taskar mulki a hannunsu la yu'tuna an-nasa nasira da za su ba da ba za su baiwa mutane ko da zanen Da ba domin lafazin nasir idan ka bare dabino a jikin kwallon sa daga baya za ga wani ɗigo dan kankani wannan shine nasir to yahudi saboda royar su inda a hannun su mulki yake inda a hannun su taskar Allah take da ilimi da matsayi da arziki da falala da ba za su baiwa kowa ba ina fata an fahimta shine fa idan la yutuna an-nasa nasira am yahsuduna an-nasa ala ma atahum min fadlihi abinda muka faɗa wajen am ta farko shi zaka faɗa a nan gurin sai zan to bal Su dunan nasa alama atahum Allah min fadli shin yanzu sa rinka yawa mutane hasada a bisa ga abinda Allah ya ba su na falalarsa lafazin annas a nan gurin am ne amma abin sallallahu alaihi wasallam shi kadai an ce masa jama'a ko mutane shin yanzu sa rinka yawa manzon Allah hasada akan abinda Allah ya ba shi na falala annabci da manzanci da Allah ya bashi sai su rike masa hasada sun san shi manzo ne amma sun kiyarta sun san shi annabi ne amma sun ki su gaskata sun ki fito fili su faɗa me ya hana su haka hasada ce. hasada min indi anfusihim min ba'da ma tabayyana lahum al-haq hasada ce kawai bayan gaskiya ta riga ta bayyana gare su faqad atayna ala ibrahim al-kitaba wal hikma hakika mun bayyana zuriyar gidan annabi ibrahim Alkitaba littafi wal hikma da kuma saƙo na annabta waɗansu malamai suka fassara alhikima hikma shine wato ainihin wahayi wa atainahum mulkan azima sannan mun ba su mulki wanda yake mai girman gaske to kafu annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cikin zurriyar gidan annabi ibrahim tunda idan ka bi diddigin sa wani dan wani dan wani zaka je dan isma'il dan annabi ibrahim alaihi salam fa minhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu ka fadi bi jahannama sa'ira fa minhum cikin mutane man amana bihi akwai wanda ya imani da abin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko fa minhum kutun yahudu man amana bi akwai ɗan kadan da suka yi imani da shi minhum almu'minun wa aktharuhum alfasiqun wa minhum man sadda an daga cikin su akwai wanda ya kauce masa bai imani da shi ba Allah ce ya kafa bi jahannama sa'ira jahannama ko ta isa wurin kuna wurin zafi da radadi ga dukkan mutumin da ya kauce din da ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sallallahu إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جنودا غير kafaru bi ayatina lalle waɗanda suka kafarce ma ayoyin mu sauka muslihim nara da sannu za mu shigar da wuta ta jahannama Allah ya tsare kullama nabijat juludihim lokacin da duk fatin jikinsu suka narke nabijat bi ma'ana ihtaraqat suka kone kone wanda har ma fatar ya zanto babu ita baddalnahum juludan ghayraha sai mu musanya musu da wadansu fatin daban ba waɗannan ba li yazuqul azab dan su dandana azaba Allah ya tsare mu wato azabar ta kai matsayin da fatar jikin dan adam za ta narke gaba ɗaya ta kore sannan kuma sai a musanya masa da wata sabuwa li yazuqu al-azab dan saboda kai su dana azaba inna Allah kana azizan hakima lalle ubangiji ala aziz ne wato mabawayi wanda ba abin da ke gagararsa sannan kuma hakima ubangiji ta'ala mai hikima ne waɗansu daga cikin mulhidai irin waɗanda suke kokarin cin jaran alqur'ani da suka karanta wannan aya wasu suka ce menene na azabtar fatar dan adam me fata ta yi har za ta narke a musanya wata lokacin da aka musanya wata ai an kawo wata sabuwar fatar da bata yi sako ba Allah ba na fara da Allah barka sai sai malamai suke ce muke yo ai fatar ba ita ake wa azaba ba mai fatar da ku da Allah ce kullama nabijat juluduhum yayin da duk muka musanya fatar jikinsu baddalnahum juludan ghayraha sai mu musanya musu da wata fatar ba ce da mu kuna domin su fatin jikin su ji azaba sai ce mu yaje kun azaba saboda su masu fatar su ɗanɗana azaba ma'ana ba fatar ake wa azaba ba shine fatar ake wa azabar kin domin miyar yaje ko kaga ai wawan jama'a ne na su kafare da innal ladina kafaru kuma bincike ya nuna ita fata a jikin dan adam ita ce take kai sako mara dadi da dan adam ke ji inda za ka yanke fatar jikin mutum da za ka zo kana gadda tsana ma haka ba zai ji zafi ba inda za ka je har kan kashin dan adam ka rinka kankare kashin sa kan da zarto ba zai ji zafi ba amma abin da ke isar da radadi a jikin dan adam shine fata to sai fa idan aka yi azaba aka yi azaba azabar ta fi karfi da fatar za ta dauka to sai ta narke gaba daya sai ubangiji ya canja wata fata canza ma'ana dan dan azabar dan idan da an kyale ba fata hikimar Allah ta gudana cewa fata sai ke isar da radadi a jiki in ba fata ba za su ji radadin ba ina fatan kun fahimta inna allaha kana azizan hakima ubangiji ta alaka wallazina amanu wa amilus salihat waɗanda suka yi imani kuwa suka yi aiki nagari sanadkhuluhum jannatin da za zamu shigar da su aljanna tajri min tahti al-anhar khalidina fiha abada wadda koramu ke gudana karkashin gidajenta za su bayyana a ciki har abada lahum fiha azwajun mutahhara suna da mataye a ciki waɗanda suke tsarkaka an tsarkake jikinsu an tsarkake ɗabi'arsu ta fuskan karfin jiki ba su da sauran al'amura waɗanda mata na duniya suke da shi jinin al'ada biki bukatar kewayawa ban ɗaki matan aljanna babu wannan tare su an karkace ɗabi'a ce ba yadda za a yi ka je ta bakar magana ba yadda za a kalle ka ta ga gatsune ko ta murtuke maka fuska kullum cikin annabawa take tuna azwajin mutahhara kullu ta aljanna cikin wata inuwa zalilan madawwamiyar inuwa zillun zalil inuwa madawwamiya wato kamar da Allah ke cewa ukuluha da'imun wa dhilluha tilka uqbal ladina taqaw wa uqbal kafirin an wato kayan ci a cikin aljanna da yamammu ne ba a cewa mangalo da ayaba da abarba da inabi kakansa ya wuce da haka sai a jira sai ya zo a cikin aljanna yana nan ne koyo kakansa baya wucewa la sannan kuma wa dhilluha inwar mata aljanna da miyar inwa ce kamar yadda yake wa dhillin mamdud wa ma'in maskub kamar da yake innal muttaqina fi zilalin wa uyun inuwoyi ne ma da yawa to amma me aka ce zullan zalila me matsayin zalil din shine malamai suka ce idan aka dauki idan aka tiri wani bangare na abu aka yi masa sifa da shi to abinda wannan yake nuna mubalaga wajen sifa din laraba suka ce zullun zalil kamar da suke cewa laylun alyalu kamar da suke cewa dahiyatun dahaya kamar da suke cewa zuhudul jahid kamar da suke cewa ismun hasim don wannan kaiwa makura ne wajen mubalaga in da labarin ta ba zai faɗi ba kawai sai wanda ya je gani shine jillan zalila wanda ba za ta yake ba sai Allah ya إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله بما يعدكم إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في الدين إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا بل إن الله يأمركم lalle Allah yana umartan ku an tu'addu al-amanati ila ahliha ku bayar da amanoni zuwa ga masu su wanda duk aka danka amana a hannunsa yayi kokarin bayar da amanar nan yadda take ba tare da ya salwantar da ita ba wa idza hakamtum bainan nas sannan kuma idan za ku yi hukunci a tsakankanin mutane an tahkumu bil adli ku yi hukunci tare da adalci ba tare da kun zalunci wani ba kar ku yi amfani da damar da kuke da ita ta mulki wajen tauye haƙƙin wani kawai don kasance wasu abokin adawa wajen tabbatar wa wani wani abin da bai tantanta ba kawai dan kasance sai yana tare da su adalci shine abin da sama da kasa take tsayawa saboda shi ubangiji ce wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl inna allaha ni'ma ya'idukum bi madalla da abin da Allah madaukakin sarki ke muku wa'azi da shi inna allaha kana sami'an basira lalle ubangiji ta'ala ya kasance sami'an mai ji jin da baya da iyaka domin yana jin kowane irin abu sannan basira mai gani ganin da baya da iyaka da wani babu abin da yake fakuwa ga Allah madaukakin sarki hadisi ya tabbata wanda imam ibn abi hatim ya rawaito cikin tafsiri shi da wadansu malaman tafsiri wanda a karko daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da gare shi abdullahi dan mas'ud yake al-qatl fi sabilillah yukaffiru dhunuba kullaha ghayra al-amana wanda duk ya mutu a wajen yaki aka kashe wajen jihadi mutuwarsa a wajen jihadin nan ta kankare masa dukkan wani zunubi da ya taba yi a duniya sai dai amana da ta rage bai ta mutane ba sawa'un amana ce ta karamar hukuma amana ce ta jiha amana ce ta tirezari na gwamnatin tarayya amana ce ta wani ɗaiɗaikun mutane amana ce ta ƙungiyar addini amana ce ta iyalinka ta koma waye amana komai da ka sani almautu fi sabilillah yukaffiruhu illa al-amana sai amana ce kadai ba za a kanka ba yace ni ita bi shahidi fi sabilillah azza wa jalla za a zo da mutumin da ya hada a a ce in zahabu قال له سيأتي اذهبوا به إلى الهاوية كجيك كيف وتا حتى إذا انتهى به إلى قرارها إذا انتهي به ila قرار الهاوية sai an kai shi inda wuta din take muslilat lahu amanatuhu ka hay'ati yawmi zahabat sai a kawo masa amanarsa wanda ya ha'inci mutane ita a cikin rayuwarsa lokacin da yake amana din yaron gida ne yake amana gaban gidansa mai gida ne yake amanar yaronsa a a shugaba ne yake amana talakawansa ko ma wane ne sai a kawo amana. a gaban shi gashi ga ita kamar ranar da yace a madar yana tuno ta gashi kamar abin da ya faru nan kenan fa ya ha ya yadawha ala atiki sai ya dauki wannan kayan amana da ya zalunta sai ya tsora akan gadan sa fa yas'adu fil nari sannan sai ya shiga cikin wutar jahannama hatta idza ra'a annahu qad kharaja minha wato yana cikin tsakiyar wutar ne fa? za a dora masa amanar sai a ce hau da ita sama sai ya kokarin fitowa daga cikin wutar har sai ya fito daga cikin wuta din yana tsammanin ya kusa tsira hawat wa hawa fi asariha abdul abidina sai ya furiya ya sake komawa kasa idan ya koma can karkashin wuta sai ya dauki kayan amanar sai ya dora masa a ce fita da ita gabar wuta sai ya dauka liki liki har sai ya kusan zuwa gaba ya kusa fita sai ta kuɓuce ta koma kayan kenan shi ma kuma sai ya sake turmiyawa haka zai je ila abdul abidina kaga wannan ya kamata kenan lalle mu rike amana amma yau amana ita ce ta komai saukin ci a wurin mutane kowace irin amana ya fi bayyana a wajen masu mulki da Allah ya wa Najeriya dukiya kuma kowa yana jin kaso da ake baiwa kananan hukumomi da wanda ake baiwa gwamnatoci na jiha musamman shekaru hudun da suka wuce zuwa yau kowa ya san an yi kasafin kuɗi da aka rinka baiwa kananan hukumomi kuɗin da ba taɓa ba su ba a tarihin Najeriya jihohi kuɗin da ba taɓa ba su ba a tarihin Najeriya amma har yanzu babu wani abin da ɗan adam zai gani a ƙasa na gyara da aka yi wa talakawa ko bayan Allah kuma kowane mutum kafin in shiga ofis sai da aka rantsar da shi dan musulmi ne an rantsar da shi da alkur'ani idan kirista ne an rantsar da shi da babi kuma haka abin yake ba bambanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba indai maguɗi ne a Najeriya a lokacin nan ba magana ce ake ta musulunci ko kiristanci ba abinda ake yi Najeriyanci tsabar rashin kirki handama ba bakiri mutum zai hau mulki kafin ya hau kowa ya riga san tarihinsa ya san account ɗinsa ba shi da komai amma shekara ɗaya ta haihu ya sai ga mutum da abinda in tun yana ciki ake biyan shi albashi bai kamata ya same shi ba tun yana ciki dan wata uku ake biyan shi albashi matakin albashi na karshe shine mataki na nawa goma sha bakwai ko sha nawa a ce haka ake yi dan shekara ta bai kamata ba wannan kuɗi idan an haɗa su gaba ɗaya su sai masa kaddarorin da ya mallaka ko a gida ko a waje ya zama abin wasa kuma kawai abin da mutane suka ɗauka idan ka yi haɗin shi kenan sai mutum ya je gina masallaci ko gina makarantar islamiyya Allah kuma zai gafarta idan mutum ya haɗin sai samu wani adadi na gardawa sai biya musu su umara su je su roƙi Allah shi Allah ɗin ya yaji ko a ba su kujerun maka sai su je su roki Allah shi kenan sai Allah sai ya ce gafurur rahim wannan babu komai kenan haka mutane suka dauka galibi masu mulki mu haka suka dauka in ba wanda Allah ya tsira ba to ga yadda ko matsayi take إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل Ali bin Abi Talib yake cewa Mus'ab ibn Sa'd yake cewa Ali bin Abi Talib ya faɗi waɗansu kalmomi na gaskiya waɗanda ya kamata in maimaita muku su ku ji yace fa hukka alal imami an yahkum bima anzalallah tilas ne akan shugaba ya yi aiki da abin da Allah ya saukar wajen gudanar da mulki a jiharsa ko kasarsa ko karamar hukumarsa wa an yu'addi al amana kuma ya sauke amanar da aka dora masa ta talakawansa wa idza fa'ala zalik idan har shugaba yayi haka yayi hukunci da abin da Allah ya saukar ya sauke amana fa haqqun ala an-nas an yasma'u wa an yuti'u wa an yujibu idza da'u idza du'u wajibi ne ga mutane su saurare shi su yi masa da'a kuma lokacin da duk ya kira su an kira sa wato kowanne an saura masa nauyi talakawa dole su bi shugaba su yi masa da'a da biyayya shugaba dole ya hukunci da abin da Allah ya saukar kuma lalle ne ya kasance ya tsare amana ubangiji ta alaki inna Allah ni'ma ya'idukum bi inna Allah kana sami'an basira ma da Allah da abin da Allah ke muku wa'azi da shi ubangiji ya kasance sami'an mai ji sannan basiran mai ji ya ayyuhallazina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul ya waɗanda suka yi imani ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ulil amri minkum sannan ku yi da'a ga waɗanda suke majibunta lamarin ku ulil amri minkum malamai sun yi sabani dangane da su wane ne su waɗansu malaman suka ce ulil amri ana nufin al'umara wal hukam sarakuna da shugabanni waɗansu malaman suka ce ulil amri minkum sune al ulama malamai ko masana sune ulil amri minkum ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi da'a ga waɗanda aka jibin waɗanda aka tawa lamarin ku to anan gurin da'a ga Allah da'a ga manzon Allah an yi amfani da kalmar ati'u ati'u Allah wa ati'u rasul amma da'a ga ulul amri ba a ce wa ati'u ulul amri ba sai kawai aka ce wa ulul amri minkum saboda da'ar da ake wa Allah da da'ar da ake wa manzon Allah ta a cikin mutlaka cikin abin da ya maka daɗi da wanda bai maka daɗi ba dole ka bi Allah dole ka bi manzon Allah cikin abin da kake da karsashi ko wanda baka da karsashi dole ka bi Allah dole ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da kake so da wanda baka so ba wani zaɓi da kake da shi dangane da da'a ga Allah ko da'a ga manzon Allah amma da'a da ake wa ulul amri kuma da'a ce muqayyada za a yi musu da'a ne idan abin da suka ce ayi bai zama saban Allah ba bai zama saba manzon Allah ba amma idan malami yayi umarni da saba Allah ba za a bi shi ba idan sarki ya yi umarni da a saba Allah ba za a bi shi ba haka idan gwamna ko shugaban kasa yi umarni da a saba Allah duk ba za a bi shi ba dukkan wani shugaba da zai umarni a saba Allah to ba za a yi masa biyayya ba wato kan kenan da'a da ake wa shugabanni ba daidai take da da'a da ake wa Allah ba da'a da ake wa malamai ba daidai take da ake wa da'a da ake wa Allah ko manzo Allah ba dan da'ar Allah da ta manzo Allah mutlaka ce wannan kuma muqayyada ce ina fata ta amfanta da haka hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tura wani adadi na sahabbai wani wuri sai ya sa wani cikin mutanen madina shine shugaban su aka ce shine amir suna tafiya sai suka masa wani abu ya ba su haushi ya ba shi haushi ya fusata shi sai ya ce da shi duk ku kawo ita sai suka je suka sare ita yace a hura wuta aka hura wuta sai ce manzo Allah ya tafi ne amir din ku ko suka ce eh manzo Allah ya faɗa ya ce ku yi mun da'a eh manzo Allah ya ce ku da ya ku ku shiga cikin wutar wadan suna cewa a shiga wadan suna cewa yau me yasa muka zo muka yi imani ba dan mu tsirewa wuta ba yanzu ba yi imani dan mu guje wuta kuma yanzu mu zo mu shige ta gaskiya ba za mu shiga ba sai suka tsaya ba su shiga ba wuta tana cikin tana cikin har ta zo talafa wutar na lafawa shi kuma sa da yake ma kuma ya lafa yana mana damar me yasa yake shi kaza da aka dawo aka biyo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam labarin sai ce da sun shiga cikin wutan nan da ba za su fita ba har abada inna mata'atu fil ma'ruf ana yin da'a ne cikin abin da yake na daidai amma cikin abin da yake na kuskure ba to kaga wannan hoto ne yake bayarwa na cewa ashe za a yi wa mutum da'a ne cikin abin da ya dace da gaskiya amma abin da bai dace da gaskiya ba za a yi wa mutum da'a ba sawa'un shugaba ne ko malami ne na jaddada wannan saboda dama daga cikin sufaye suna kafa hujja da irin wannan ayoyi na bin shugabanni ko bin malamai da shehuna wajen cewa mutum ya wa shehunsa da'a da'a ta gaba daya har ɗaya daga cikin suke cewa wa sallimil amra lahu la ta'taris walau bi isyanin ata idan furd yace ka sallama shi ka gaba karka ce dan ko sabo kaga yayi akan idan ka to ka tabbatar lokacin da aikata saban to saban ya zama wajibi da haka dole ka bi akan saban shi saboda haka a tambayar malami har ma ɗaya daga cikin su ke dukkan wanda ya cewa shehun sallima to ba zai rabota har abada dan malam me yasa za a yi kaza to wannan alama ce ta wannan zai rabota har abada to kaga ai Allah ana yin da'a ne cikin abin da ya dace da daidai idan mutum ya zo sai yi umarni da kaza yi kaza yi kaza sai a duba ga ya dace da daidai sai a bi bai dace da daidai ba sai a bashi hakuri in ya ce an yi masa rashin kunya ce ba rashin kunya aka maka ba kai umarni da yake ba na daidai ba da haka aka kyale maka in kana so a bi ka yi umarni da daidai sai a bi ka amma haka kai yayi ya zo ce duk abin da ya faɗa a yanda kada ɗalibansa kada muridai suke danne wallahi tallahi wannan kofar halaka ce Allah ce fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir fa in tanaza'tum fi shay'in idan kun yi jayayya cikin wani al'amari farudduhu ila Allah war rasul kuma yadda shi zuwa ga Allah kuma yadda shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ƙarin bayani ne doriya akan abin da muka faɗa baya cewa da'a da ake wa Allah da ta manzon Allah wannan dole ne amma da'a da ake wa shugabanni ko malamai wannan sai in ya dace da daidai da Allah ce a yi musu da'a amma da ya yazo sai ce idan aka samu jayayya fa fa in a fi sai in kun samu jayayya cikin wani abu farzuhu ila Allah wa rasul kuma yadda shi zuwa ga Allah kuma yadda shi zuwa ga manzon Allah bai kuma ce wa ulul amri minkum ba ina fata an fahimta wato dan su ulul amri din akwai lokacin da kila da su kuka yi jayayya eh almajirai sun ce kaza shehi ya ce kaza muridai sun ce kaza shehi ya ce kaza to kaga an yi jayayya kenan to sai a tuntuba sai shehi kawo hujjojinka kuma almajirai ku kawo hujjojinku a tattauna shine majalisi na adalci haka sai bana Abubakar yayi da dukkan waɗanda suke kasar da haka Umar yayi da dukkan wanda suke kasar da haka Usman yayi da dukkan wanda suke kasar da kasancewar kai ne babba kafi sauran shekaru da ilimi baya nuna cewa maganar ka ta zama tamfar yankan wuka idan kai ta riga ta kare ta iya almajiranka sun binciko abin da ba gano ba shi ilimi yana da wata irin abu yana daga cikin albarkar ilimi za ka iya zama malami na akan mas'ala ɗaya ɗaya har guda dubu ɗaya wacce aka jinjina ta kafi na sananta amma sai Allah ya fifita ni da sanin wata mas'ala ɗaya kuma kai baka santa ba a nan gudun kuma ni ne malamin ka akai shi yasa muhaddisuna na da babban malami sai ga yayi riwaya wajen almajiransa yanzu imamu muslim da imamu bukhari ai kowanne wato authority ne a ilimin hadisi amma muslim yana jingina kansa a matsayin almajirin imamu bukhari ne tare da cewa shi kanshi gwamnati ce mai zaman kanta imamu shafi'i da imamu ah, ah, malik ibn anas kaga imamu shafi'i almajirin imamu malik ne sannan kuma imamu shafi'i kuma shi wato malami ne na imam ahmad dan hanbal amma da kansa yake cewa ya imamu ahmad bin hanbal ya bayyana cewa ka da sanin hadisi duk wata bakwar sunna da ka samu a wajenka da Allah sanar da mu ita mun wazi aiki da ita ma'ana ya yarda cewa binciken imamu ahmad akan ilimin hadisi ya dara nashi duk da cewa shi ya karantar da imamu ahmad amma yau sai ga cewa in dai malami na da rai to haramun ne almajiransa su yi magana har sai ya mutu kowa sai dai shiru ka annama ala ru'usihim at-tayru kar wanda yake komai kuma idan malamin duk abin da ya ga dama ya faɗa kar ai masa mutu wannan bayan addini a cikin kasar mu sai malamai suke abin da suka ga dama ba a yi musu ba kuma sun yi shekara ashirin talatin ba a yi musu musu ha kawai sai Allah ya kawo wani canji a ga wanda za su yi musu musu ke sa ba sa jin abin na kona musu rai yaya sun saba faɗa shekara arba'in kowa yadda sarki yadda hakimi yadda gwamna yadda amma yanzu waɗansu yara ba sarakuna ba ba gwamnoni ba ba tayamomi na lokal ba kawai mu faɗa abin sai ba haka ba abin na kona musu rai to amma sun manta da tun farko sun ba da wannan tarbiyyar da sun huta ka ce a ce shine ilimi amma ka ce kai kadai wannan ba ilimi bane ba duk dictatorship kenan abin da kaga dama kenan kawai kama ka riya amma sai in ce faɗi in faɗa kawo in kawo dalili a gwara a gani ba waye fi yawan shekaru ba waye fi karfin dalili ba wane ne dan gari wane ne bako ba waye fi karfin dalili dan gari da baya da rumfa a kasuwa ga ingancin sa ina fata an fahimta ya kyale baki sun kawo rumfa a kasuwa kuma ba sun fi shi garanti ba duk da suke wa kikan baya da su idan saboda haka dan Allah manya manyan malaman nan Allah ba ka hakuri kan abin ba daɗi shekara talatin shekara arba'in ba a maka mutu duk abin da ka faɗa abin da ka dama kenan yanzu haka kawai a zo a maka mutu gaskiya ba daɗi kam to amma dai ka yi hakuri sai mutum ya da Allah ya kuma ga Allah shi fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir kuma yadda abin zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah inda gaske ne kun yi imani da Allah kun yi imani da ranar karshe zalika khairun wa ahsanu ta'wila wannan shine mafi alkhairi kuma shine yafi tabbatar da kyakkyawar makomar dan adam a gaban Allah gobe kiyama abin da muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma ubangiji ta Allah ya fi mana wa assalamu alaikum wa rahmatullahi